wata rana muna tafiya a cikin makaranta sani da yar uwata da kuma classmate ɗinta muna cikin tafiya mun kusa bakin gate kenan sai shi wannan classmate ɗin ya tafi ga aboki shi sai ya mishi magana sai ya ce na Allah yana dan zuwa bari ya je gurin shi ya dawo sai muka tsaya da ya je gurin shi dai suka gaisa a shi ya masa magana ta yana suna ni ban sani ba to sai ya dawo sai yake faɗa min na Allah ga aboki shi dai za dan gaisa sai na ce to shikenan ba matsala sai ya masa magana ya zo muka gaisa sai ya ce ran Allah nan ba ta zan bashi dan yaso idan na je gida ma yi waya sai na ce to shikenan sai na dau nan ba ta na bashi ina bashi nan ba. muka yi sallama ne da shi sai muka tafi gida wajen magariba sai ya kira ni an yi sallar magariba ma lokacin sai ke gaya mun ai shine wani sai na ce okay na gane sai muka gaisa sai ke gaya mun ai shi yana so na sai na ce to shikenan zan yi shawara in yi so ina ba shi amsa daga nan sai muka yi sallama daga bayan kwana biyu dai da na shawara sai na ba amsa cewa na amince ba damuwa daga nan sai muka fara soyayya amma ba mu jima ba dai ba mu sati ɗaya ba da haɗuwa sai nake ce akwai magana da nake so zan mishi sai ce to sai nake gaya shi cewa ba ni da lafiya ne SST gashi ne gashi ina da sikila muka yi dai bayani da shi cikin natsuwa sai ce ai shi ya ji ya gani ya amince ai ba damuwa waye waye har yi wa'azi a lokacin yadda da ya nuna min ai shi zai zauna da ni a haka shi daga nan muka dinga rayuwa don soyayya ta yi karfi a gida dai yana zuwa da komai kullum in ne zai ba zai zo gobe tsawon shekara nawa kuka kuna soyayya tsawon shekara biyu muka yi da shi muna soyayya kafin su ban makaranta daga nan ana kamin shaƙu sosai sai suka fara exam na fita makaranta final exam to daga nan bayan sun yi exam da kwana biyu sai zo ya min sallama ai zai tafi gida sai na ce to ke ina ta dai jin ba daɗi ba ɗan nan garin bane ba ɗan nan garin ba ne ba don tudun wala ne doguwa sai yadda ya nuna min kuma cewa in dai ya je gida ma shi ne magana auren ba za a yi ba nisa kuma dai ya zo gida fa an gaisa da iyaye na da ko dama a bayan misali a shekarun da kuka shi kuna soyayya iyayen sa ba wanda ya zo magana da iyayen kici cewar da dan yana so ana so a yi magana a tsayar kafin wata ile kai ga ga makaratu babu sai dai kawai a waya ya taba da dai da su mun gaisa a waya ya kira mahaifiyarsa muka gaisa a waya kuma ya taba kai ni ma gidan yamma mahaifiyarsa na mamanta ya taba kai ni gidanta mun gaisa lokacin ya mahaifiyarsa ce uwa ɗaya uba ɗaya kan tare dinga addu'a irin alasa albarkan nan alawa ne ne gaskiya matan da ta karɓe ma hannu biyu shi ma kuma a gidan ma an sai shi tun da ya gaisa da iyaye na to daga nan sai ya tafi tun da ya tafi da gaskiya sai komai ya canza sai ya zama na da muna waya kullum ko ai chat ne sai ko wane ne sai ya zama na duk wannan ma an daina komai ya canza kira na ma sai ya daina yi in na kira shi ma ba zai biyo ba in na tura sako ba reply haka dai in gaya maka ni kuma abin yana ta damuna shi kuma kin kamu sosai wallahi sosai a lokacin sosai nake tsaye shi na ba iya misalta san mama wataƙila saboda kin faɗa mai larurar ki shi kuma ya nuna cewa ba matsala zai iya rayuwa da kira da yin ki eh, wannan dalilin ne ma gaskiya ya sa ma hankali na ya kwanta da shi kuma na karɓi soyayyar sama to a lokacin gaya maka komai ya canza abin da yana damuna sosai a rai bana gaya kowa sai dai fahimci na ɗakin ya kuka ni kaɗan abin ya ci ni a kan na fara rashin lafiya na dinga rashin lafiya aka kai na asibiti aka samu ruwa a lokacin ban ma san waye a kaina ba. Dan saboda san shi? Eh wallahi dudan saboda san. Ya san kin kwanta? an mishi waya a lokacin aka ce na aiwanta ba lafiya da aka gaya mishi ba lafiyan nan sai ya ce to ai shi na Allah ya bata lafiya zan zo ya kashe waya amma misali a gida an san saboda shi ke kwanta da rura a ƴan uwa ta ce kawai ta sani sai yayata wadda nake ni tana da aure ita sanadin haka ba ta tsane shi a lokacin ko zancen shi ma sai zama ita ba ta so a yi saboda wannan abu ta ce ya za yanzu har in yi rashin lafiya akan wanda bai damu ma da damuwa ta wanda bai san ma ina yi ba a lokacin haka in gaya maka da na rashin lafiyan nan na tashi na ga ya kamata a ce na fara cirewa kaina wannan soyayya sai na fara adda ina gaya Allah Allah ya cire min san shi daga da ina ta adda ina gaya wa Allah ina adda ina gaya Allah sai komai ya fara sanyi a zuciyata ya fara raguwa a lokacin to a lokacin an kusa wata biyar da wannan rashin lafiyar nan muka yi wannan waya ta ƙarshe da shi wanda nake ci masa ya gaya min gaskiya tsakanin sa da Allah na ce akwai mutuwa na ce kuma kai ya manta cewa shi ma za a yi wa nasa tun da dai zai haifa in ya haifa yana da ƙanne mata kuma an musu ba zai ji daɗi ba sai yake ce mun kai shi bari ya gaya min gaskiya shi tsakanin shi da Allah ai wallahi saboda wannan dalilin ne daban da lafiya ya sa haka amma in yi ƙuri ya ma in ya je aka yi mishi test ɗin jinin shi in dai an ce ba matsala zai daya aure. wurin tun daga lokacin ba mu ƙara waya da shi ba kawo yanzu. Ya rabu da kike nan? Mun raba har abada. Kuma ba wani sakamakon cewar ya je an gwada jinin shi an ga cewar watakila zai iya auren ki ko ba zai iya auren ki ba? Babu bai je ba har yanzu magana da nake maka bai je ba. Ina wa da je miki ba? Dukan ga wa'azin ba ne. Shi ne daga nan a lokacin sai na ɗau dangana na saka wa raina na sa haƙuri a raina a lokacin. Haka ya fara rayuwa har na ɗan ma saba da rashin nasa. a lokacin sai da na fara saba da rashin nasa dai to sai kuma na kuma haɗuwa da wani to shi kuma da na irin shi gaskiya ba zan taɓa cewa ne ga wani abin da ya haɗa ni da shi ko wata matsala ko wani ne muna zaman mu lafiya kuma shi ma ya karɓe ni aka nuji muna tsaye yana so na ina son shi kuma rana ɗaya kawai sai ya rasu ya azza ya rasu to daga lokacin ma kawai sai na cire raina cewa ba ni ba soyayya a lokacin eh a lokacin haka na ce na haƙura ni na gama soyayya a lokacin nisa saboda na ga soyayya gaba ɗaya da ta karɓe ni ba shi yasa na ce ba ni ba ita har yanzu kenan ba ta soya ina yi a lokacin a dai wannan mutuwan ne saboda a lokacin gaba ɗaya ta taɓa ni ne a lokacin mutuwa sai na ce ba ni ba soyayya to a lokacin shi ne sai na haɗu da wani bayan wannan mutuwa sai na haɗu da wani shi kuma shi ma muna cikin tafiya ne da yar uwata yaya ta muna cikin tafiya kawai sai irin za mu tsallaka titi na tana ni ban iya tsallaka titi ba sosai sai ta tsallaka ta bani to ina tsaye kawai sai na ga dan sauta farka alle wace mu tsallakawa zaki sai kawai na waiga sai na gashi yana waya na ce eh sai ya ce hawo mu je tsallakar da ke shi kadai ne a cikin dan sawan sai na hau shi yake tuka ko kuma tuka shi shi yake tuka na shi ne hmm. sai muka je sai ya ya yoyutan ya tsallako da ni sai ce ina zani sai muka ce daida sai ya ce to mu je ya kai mu kawai sai ita ma ta hau ya uwata muka juya aka ɗauke ta sai ya kai mu har gida da ya kai mu har gida muka bar shi kuɗi ya ce a ba zai karɓa ba ba bar shi sai ni ne muka yi mai godiya na yi gaba to sai ya ce uwata dan Allah bata ji ba nan ba wacce ƙawar ta ta za ta shi sai ta ce to shi nan ba damuwa ta ce Aisha ita sai ta ɗau lambar ta bashi to da ta bashi lambar suka yi sallama dai sai ta tafi shi ma ya tafi ni kuma da na riga na shiga gida na bar sa'a to a lokacin da ya karɓi lambar ma wajen karfe tara na dare na ma kwanta sai na ga an kira ni na ga kira da muka gaisa sai tuna ai shine wannan mai dan tsawon da ya kawo mu ɗazu sai na ce oke na ma gane sai muka gaisa na daɗe masa godiya sai ya ce ai shi so na yake yi sai na ce so na ce to shi na zan yi shawara to shi kenan a lokacin bayan kwana biyu dai aka sai na ce mai to shikenan ba da muna dai dan gaggaisa a waya haka shi ma kuma yana dan zuwa gida a lokacin ni tun ma na san shi ma wallahi ban san ma ya na fara san sa bai ba ba wai bai mun ba kawai a lokacin da ni soyayya ce dai kawai ba na so kin fitar da rai eh na fitar da rai a lokacin gaskiya to sai zama na kamar ban karbe shi ba a lokacin shi kuma da ya gane haka sai zama na kullun sai ya zo kuma kullun da dawainiyar da kala dawainiyar da zai kullun rana ta Allah sai zai kullun ko zuwa ne ya ce mu zai tafi aiki a gaisa in dai ya ganni din nan to shi dai ta hankali shi ya kwanta sai ya tafi Kullum to ya zama a gida ma an san shi family ma dai gaba ɗaya duk an san shi kowa haidar haidar kowa haidar yara da manya kowa shi fa an gama sane shi an banda lafiya haka zai zo ɗawainiya kala-kala dai aka je min dan gaskiya zan iya cewa gaskiya ban taba samu sai da aka man kula kamar ta sama hmm. yana so na ina san shi a lokacin kina ganin cewa duk wata matsala ki ta warware kin samu ne sun ki saboda Allah eh, gaskiya ban taba sawa ma a raina wani a lokacin gaskiya ba za mu yi aure ba hmm. a lokacin kuma ina sa a raina cewa Allah ya kawo min mijin da zan aura ni wataƙila sallar da da aka yi a baya da eh, azumin muka eh. ta karɓu da ce Allah ya karɓa addu'a ta gaskiya a lokacin haka na dinga cewa ina ta cewa ai na dace ina ta jin daɗi a lokacin kin kamu da san shi eh gaskiya na kamu da son shi sosai su ma ba karami ba a lokacin ina son shi a lokacin ba mu fi shekara ɗaya ba na shi mahaifinsa sai ya zo gun mahaifina akan dai magana mu mahaifina ya nuna ai babu komai ya ba shi dai aka aka dai sallama suka shige suka tafi to mai shi mahaifiyar shi ba ta garin nan tana zaria yan uwan shi ne dai anan da kuma mahaifinsa dai to shi ke a lokacin da mahaifin nasa ya zo yan uwansa da suka ji labari tunda shi ne karami su su ne manya da suka ji labarin ya zo sai suka je gun mahaifin nasu suka ce ai ba su nan mahaifina ai za su je ai magana akan auren mu sai shi kuma mahaifin nasu ya dauka tunda ya manyanta gaskiya babba ne sai ya namban nan sai ya ba su da ya ba su sai suka kira mahaifina sai ce ai shi yayi nisa amma wakili na ya kamata su samu ya musu kwatance suka je aka tafi wai har da mace aka shirya aka tafi gidan wakilin na nawa mahaifina suna zuwa suka je ai suka ce su alakata ma ba sa so ba ni ba shi a raba su asali ma ɗansu bayan za su yi masa aure ba a jamun kunne a yi waye gangano dai marasa daɗi kala kala a lokacin suka dinga faffaɗa ni kuma ban sani ba lokacin muna gira mahaifina ma bai sani ba to kawai na baka da suka gama wannan aka babba su haƙuri suka shige suka tafi sai aka ce ai mahaifi mahaifina yana nema na da aka gaya mu lokacin da dama ƴar uwata ta je gidan wan mahaifin nawa da ta je to ta ga zuwan nasu kuma ta dan jiji abin da suka faɗa ni ko ina gida a kwance ma da yamma kawai sai ta zo sai take ce min ai Aisha ƴan uwan wane sun je sai na ce Allah ta ce min eh sai na dan ji daɗi a raina na ce magana auren ce sai take ce min amma ba su da kirki sai gaba na ya faɗa a lokacin sai na ce me ya faru sai take ce min ai sun je sun faɗi maganganu marasa daɗi sun ce ma wai ba ke ba shi kawai sai na je jikina ya ɗora abin duba daɗi zuciya ta duta ya rauni a lokacin da ta gama gaya sai na shiga ɗaki na kira shi a waya shi za ma yana ya tafi aiki kuma shi ma bai san an yi ba sai na kira shi da ke ce ai yanzu su addu'ance da su yaya ne da ke nuna son sunayen su a bakin shi da ce ai sun je yanzu yanzu na gidan wan abban mu ai sun je sun ce ba ni ba kai su suka ce in haka eh, da barbarce na ce su suka ce mazan zan basu sharri ne na ce wallahi su suka faɗa ke gaya shi na da sai ta sai ba aikin ma ya zo gidan mu a lokacin yana zuwa sai gani ina kuka shi ma dai rauni ya fara kuka a lokacin sai ce to shi zai je da nace amma an ce wa mahaifi na yana nema na kuma gobe zan je sai ce to ai har da shi za a je ba zan je ni kaɗai muka je gidan wa mahaifin nan na washe gari duk a gidan mu ma ba a san me ke faruwa ba tunda shi ma ba su bugo waya sun faɗa kuma shi ma bai zo ya samu baban namu ba washe gari muka je ya kai ni ma shi ya kai ni muka je muna zuwa sai aka ce ya tafi masallaci shi wa mahaifina sai na shiga cikin gida na ce mun gaisa da matan gida ai ina shiga mun gaisa da su dai sai na fuskar su da irin ba kamar yadda na saba gani ba alamun akwai magana na muka gaisa da su sai nake ce musu ai ta akai baba yana nema na shine na zo sai suka ce sai suka ce ai akan haidar ne ai yan uwansa sun zo sun ce ba ke ba shi waye suka gaggaya mu da duk abubuwan da suka ce kawai a lokacin sai na jiki na ya ɗora gaba na ya faɗi kawai sai na tafi suka ce ai in jira baban na ce ai yanzu ma ba batun jiran baba na shige na fita ina fita shi kuma na gashi a kofar gida yana tsaye yana ce min waya aka kin yi min sallama da baban na ce ai an ce ya jira sallati ka jira shi gashi nan yana min magana ne mishi banza ne tafiya ta gida a lokacin ko gaya mishi ban ba shi kuma yana bashi da shi da wan baban namu ina ganin wan baban namu ma ban tsaya ba na tafi gida ban tsaya ko ina ba sai gida ina zuwa gida na dinga kuka na ce ai wallahi ba ni ba shi na ce ai na haƙura da soyayyarsa lokacin shi kuma a shi hankalinsa ya tashi yana zuwa sai ya ga gan da ba aka ce na tafi gida ya biyo ni gida a lokacin yana biyo ni gida a lokacin ba zan manta ba sai ya zo mahaifina ya da a lokacin sai mahaifina ya ji ina kuka ya ji kuka na sai ya ce me ya faru sai ake gaya masa ai na je wansa ne daga can nake yanzu gida sai ce to me ya faru ko wani abin aka ce ne tunda shi bai san anyi ba sai ga shi ma ya shigo sauran gidanmu yana kuka sai shi kuma eh yana kuka sai shi baban mu gaba ɗaya rasa ya zai ya ga mutum yana kuka kuma ni ma ina kuka sai yace me fara sai aka fara gaya masa daman akwai waya shi a nuna da ya bani sai na cire sim ɗina tunda lokacin sim ɗin da shi ya same ni ba shi ya ba na cire sim ɗin na bashi wayar sa na ajiye mai na ce ga wayar ka ai ni hakuri da juna wannan soyayya ma a dakatar da ita tunda sun ce ba sa so a lokacin kawai sai fara kuka sai mahaifina sai ce eh, yanzu ya daina kuka shi dai shawarar zai ba shi ya yi addu'a kuma bai ka yi wa ‘yan uwansa biyayya ba, tunda ba shi da kamar su. Aishan Allah ya rabarsa ce Allah zai bashi, amma mu ci gaba da addu'a. Ya bashi wai waya dai bai ɗauka da ya tashi ya tafi mata anan yana kuka. Da ya ba wayar sai mahaifina ya ɗauka ya kira ni. Sai ya ni waya ya ce shi garba in saka sim ɗina yanzu yanzu na kuma mu ci gaba da waya. sai na ce to shi kenan na karɓa na saka sim ɗin to shi ne sai muka ci gaba da rayuwa a haka duk da ba sa so ɗin tunda mahaifiyarsa tana so ita tana so ta taba nuna min wani kyama ba ko daidai da rana daya tunda a waya zamu gaisa lami lafiya na ce mama ina wuni lafiya lo'e gidan mama haka take ce in da iyaye na in umm, ne a lokacin ta bani hakuri ta ce in dai zan iya zama da shi zan iya jiran dan tana da shekara ɗaya? ta ita ta min alƙawarin za ta tsaya za a yi auren sai na ce mata ni kuma na mata alƙawarin zan rike shi ita ce ita ta yi min alƙawarin wannan mahaifiyar tasa tunda ita ba ta garin nan kuma muna gaisawa da ita akai akai shi ma kuma kullum sai sun yi waya aiko shi kenan da aka wani abin yan uwan har irin da ta yi musu fada yan uwan da ta yi musu fada ta ce kar su ƙara shiga ba cikin lamarin abu to shi sai suka dakata mana a lokacin sai muka ci gaba da soyayya da muka ci gaba da soyayya kawai duk da za a kawo kuɗin mu da ni da shi lokacin an sa ƙarshen wata a lokacin watan ya zo dab bai fitowa da ba a lokacin sai ita kuma mahaifiyarsa sai ta rasu ta rasu ya tafi can garin nasu zariya mu ma muka je gaisuwa haka da iyaye na da can kuka je eh, a can zariya aka je masa gaisuwa da iyaye na saboda ya zama kamar dan gida kowa ya san shi aka je can zariya gaisuwa da aka je wallahi Allah gashi ne mutuwa yi a lokacin amma ba su fasa nuna su kiyayyar su akan abin ba yanzu dai misali bayan rasuwar sai abin ya kuma dabarbarce ko eh, sai dabarbarce gaba ɗaya komai ya dawo sabo suka nuna ai basa su a ranar ma da aka je gaisuwan iyasa ɗaya ce ta karɓe mu faran fara amma ragowar duk fuska sa daure kuma suka daɗa jaddadawa akan kamar dai irin ba sa son abin ba a yi ba kenan ba a ba haka iyaye mu muka dawo daga gaisuwan nan gwiwoyin mu a sanye aka dawo gida an gaya ma da ya dawo shi ma dai muka ci gaba da rayuwa a hakan ana haƙuri shekarar mu dai hudu tare da shi to azumin da ya wuce shine ni dai sai na gaya masa gaskiya wannan soyayya ya kamata a ce an turo ko iya in ne a yi a tsayi da rana in ya san ya gama sa da zai sai a yi auren ni ban matsa mishi ba tunda ni ma a gida ana mun magana tunda ana son shi sosai har sai ya zama na a gida ma sai aka dawo ma ana nuna kamar cewa ma abin ba zai yiwu ba in yi hakuri in yi hakuri in yi wane ne to ni kuma aka faɗi da maganganu duk sai raina ya ba daɗi haka amma ba zan iya fitowa an gaya masa a lokacin ne sai na ce mai gaskiya ya kamata a fito a san inda aka dosa sai ya ce min to shi kenan zai je garin nasu in ma da zai kira yayarsa a waya ya faɗa mata ita ko kuɗi ne su zo a fara kawowa sai na ce to shi ke aikon sai ya same ta da magana yake faɗa mata a lokacin sai ta rufe shi da faɗa ke shi ba haukaci ne hauka ake ta ina abin nan zai yi a yarinya da batta da lafiya an ce jinin su bai zo ɗaya ba waye waye da ta mai kaca kaca shi kuma sai ya kasa faɗa mu a lokacin sai abokinsa ne yake gaya mun a lokacin da ya ga na da hankali na tashi ina son in ne ne mafita sai abokinsa kawai ya kira ni cikin azumin kwatsam da ya kira ni kawai sai yake faɗa mu wani bai gaya nake da suka da sa da ce bai gaya ba sai ta a gaban sa aka yi wa asibiri ba lokacin ya sa masa dan ya ji komai ai ta ce maganan nan ma babu ita a kyale ta ita abin da ma ba zai wai shi ma haukaci ne kawai sai na ina hawaye ban ma sani ba kawai na ji na zauna doron. Yanzu da kina so ki ce misali a takaice wannan ma dai ba ku samu ku ya cika tsakanin ku ba. Gaskiya ba mu samu ya taka shi ma mun rabu. To sai kika hakura da soyayya gaba ɗaya? Gaskiya sai na hakura a lokacin sai na ce to ya kamata a ce kawai soyayya ma ya hakuri da ita. A zuwa yanzu? A zuwa yanzu sai na shiga lokaci lokaci yana ɗan kira na ko ya tura min saƙo amma ni dai saɓanin da da ina ɗan kira ka ko tura mai saƙo yanzu ko juna dai na gaskiya. Misali yanzu kwata-kwata ba wani wanda kuke tare da shi kuke soyayya? Akwai yanzu mutum biyu da suka fito suna suna. Hmm. Su kuma. Ɗaya mun haɗu da shi da ƙaramar sallah. karamar matsalar da ta wuce? Eh wadda ta wuce. Yan watanni kenan. Eh yan watanni ya fito ya ce yana so. Shi kuma ɗayan na man gaskiya mun jima da shi. tun da aikin zaben da ya wuce muka yi aiki tare da shi. Na dubu biyu da goma sha Eh, na dubu biyu da goma sha tara yi aiki tare da shi a lokacin. Kuma lokacin abota ce ta da shi gaskiya ba soyayya ba ce kawai ana gaisa kuma a gidanmu ma an san shi zai zo gida dai a gaisa ka ya tafi. To sanannen shi wannan rabuwa ta da shi mun yi nufin a kwantar ɗin juna gaba ɗaya. Hmm. Sakamakon canza layi da na shi ma kuma sai ya canza layi kuma gidan da ya sani gidanmu sai muka tashi daga nan. to daga na kawai sai maka rabu sai dai kowa dai wani lokaci lokaci lokaci ya tsaye a tuna wani Allah sarki ba ma haɗu ba ma bai fi dai yanzu sati biyu ba gaskiya ina irin bincike haka a littafi na kafafin littattafai sai daga nan ba numbar ba sai na ɗauka na saka in na kira dai ina jin switch off ina jin switch off in na kira kawai kwatsam sai da na kira sai kawai na ji tashi ga nan ba na yi two miss ba a ɗauka ba sai na kawai yana ta ina sa sai na ga ya min six miss sai na bi kiran a lokacin sai ya kira sai na kira gaya masa ai wance ce ya ce wance na ce i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya fara salati ya ce alwala ma yake ya ba alwala wallahi haka ya ce a lokacin yana alwala ma ya ba alwala daman ina raye shi ya zaci ma bana raye ko na ya aure ina nan daman na ce wallahi ina nan sai ce mu ai in yi haƙuri wallahi zan yi bakon da bani ya yanzu yanzu gashi nan kwatance ki kamar zuwa sabon gidan da ku kuma eh kwatance na yi mishi a lokacin ya taho tun da kawai yana da nisa ma amma haka ya dauko ƙafa a lokacin daga ina ya taho daga brigade hmm, zuwa gaida kenan eh daga brigade zuwa gaida aka ya dauko kafa sai ya taho a rana yana zuwa sai ke cin ya dai san saurayi na da ya rasu na ce eh sai ce yanzu kuma wane ne sai ya ce eh bayan shi ne saurayi guda ɗaya mun rabu shi ne sai ya ce min akan ne sai na ce ba komai sai ya ce wallahi da magana ba za ki iya gaya min gaskiya ba ya ce akan rashin lafiyar ki sai na ce ito eh haka ne sai fara faɗa ya ce saboda ba ki da lafiya ke kika ba wa kanki Allah ne baki amma akan rashin lafiya za ku rabu na ce ai family ɗin shi ne sai ya ce ai ai da family ɗin shi ne shi ba shi zai zauna da ni ba ai shi zai zauna da ni tunda ba family ɗin shi bane yadda za su ce ba sa so kuma ya yadda da mai shi ma ai ba san nawa yake ba kaza da kaza dai sai ya ce to ne shi nan ne rayuwar da yadda ta kasance sai ya ce ai shi wallahi wallahi kuma es ce da ni wallahi sai ya zauna da ni dama can misali a baya kun yi soyayya ko kuma kawai dai mutunci kawai mutunci makai a ranar ne kawai na ya faɗi wannan kalma ya ce ai ko es ce da ni shi zai zauna da ni saboda shi zai zauna da ni ba ƴan uwansa ba ya ce sai dai in ni na guje shi na ce ko ban na san shi ko wane ne amma wallahi wallahi shi sai ya zauna da ni a kowane hali. Ma'ana dai a lokacin yake bayyana miki dama can yana son ki kawai dai eh. wata kirbe kai ya faɗa miki. Eh a lokacin gaskiya shi yake bayyana ma saboda a lokacin ya tarar da ni ina da wani saurin ya sa to bai bayyana ba ya rike wannan saurin da ke zuciyar shi. Hmm. To shine a lokacin fa sai yake gaya mu ya tashi zai tafi ce yaushe zai dawo na ce to ai ni ina gida kawai ka shirya in zaka daka min waya sai ya ce ai shi ranar juma'a ma zai dawo dama ranar laraba ce yanzu sai ya ce ai juma'a zai dawo kwana biyu sai na ce to Allah ya kai mu da shi ne yanzu shi ma ya bayyana min yana na kuma ya ce zai yadda ya zauna da ke da larura da ke fama da shi eh, ya ce zai yadda ya zauna da ni shi kuma wancan ɗayan da na ce baka mun haɗu da ƙaramar sallah hmm. shi ma dai muna soyayya kuma ya san ba ni da lafiya ya zauna da ni a haka hmm. to sai yake ce min da ƙaramar sallah za a turo to ƙaramar sallah ta zo ba a turo ba hmm. ya ce min za a turo ranar juma'a juma'a na da ta wuce sai ya ce ai za a turo ana kuma zuwa dai sai kuma ji ai an kuma dakatawa dai kamar na farko sun ce ya dakata shi har kuɗi ya bai da komai amma sai ce mai ake ya dakata shi gara a fito gare ni kuma a lokacin da ya ce mu juma'a za a turo juma'an ba a turo ba ranar alhamis yake ga mu juma'a ma wai ba za su samu zuwa ga misali shi ma ya isar da cewar a gidansu baki da lafiya ga larurar da ke fama da ita eh ya faɗa sai wani yayin shi guda ɗaya wai likita ne sai ya ce wa aiko abin ba zai yiwu ba shine ya nuna bayya su ashe shi yake dakatar mara kawo kuɗin na tunda wai wannan baban shi ya rasu hmm. shi kuma shi ne yayan nasa to su suke dakatar da abu to da ya ga haka raina dai bai amince na ji ba daɗi ko ina ga yana tsoron kan rabu da shi ne ko in haƙura da soyayya sai ya haɗa ni da mahaifiyarsa a waya hmm. sai take ce ma ai in yi haƙuri kawun nan nasa suna nan suna tattaunawa amma su sun ma fi so a yi Allah dai ya zaɓa abin da ya fi alkhairi na ce amin kuma mahaifiyarsa ce mahaifiyarsa ce ita ce kin tabbatar ko kuma dama can kin san ta tunda kun haɗu da karamar sallah wata kai an kai shan uwar da za san juna eh na san ta tunda mun gaisa da ita kusan so biyu ma to sai wannan karan dai da aka samu matsalar nan sai ta karɓi wayan sai take kuma yi min bayani har yanzu yana zuwa gidanku har yanzu yana zuwa kuma kin ce ga wancan wanda kika ga tsohon lamba sau da kuka yi aikin zaɓe a baya shi wani ɗan marge ɗin shi ma yana zuwa shi ma yana zuwa to misali cikin su kike so to ni gaskiya duk wanda Allah ya bani zan karɓa kina so ki ci wata kila saboda wannan lura ta ki baki da wani zaɓi kawai duk wanda Allah ya baki gaskiya yanzu ni da zaɓi a cikin su duk Allah ya bani zan karɓa amma ga misali yayi zuciyar ki za ta iya nuna ga wani ta so gaskiya na fi son Allah ya min zaɓi da kai shi inda dai zan fi zama lafiya hankali na ya kwanta ba tare da na fuskanci wani matsala ba ko waye gaskiya nan na fi fata Allah ya ga misali shi wannan wanda yake da yaya likita ba kya ganin wata kin dan fara fuskantar matsala tun daga bangaren yayansa tun da wata shi masani ne akan lafiya wanda yana ganin cewa auren ku ba zai zo ɗaya ba duba da matsalar da ke fama da rashin lafiya gaskiya za a fuskanci matsala saboda tun yanzu ma gaskiya jikina ya fara sanyi akan abu. kina so da kace da kin fi son da wancan wanda kuka yi aikin zaɓe tun a bakin gaskiya da mace can tambaya kin so shi ne kawai wata kila saboda a lokacin kina da saurayi ne kika wai gaskiya ban so shi a tambaya ba kawai dai muna mutunci da an shaƙo a lokacin amma ba wanda ya bayyana wani yana son shi mm, to amma misali in ne sauraro ya ce ki zaɓi shi wannan wanda yake da yaya likita mm. za ki iya haƙura ki zaɓe shi to <laughs> tun da dai aka fara samun irin wannan matsala hmm. gaskiya ni ba dai sai na jiki na sai so da mahaifiya ta ma da na gaya mata sai ta ce ai gaskiya irin ta wancan za a yi amma misali aiki ya haɗa ki da mahaifiyarsa kuma ta nuna miki cewar za a yi to ai na ga alkunya kawai suka mun fitowa ne dai ba za a fito fili a gaya mun ba shi kuma wannan kina ganin cewar babu wata matsala shi wani dan murjan din kawai za a iya kai daga ci gaskiya shi a gidansu shine babba hmm. namiji ma shi kaɗai ne namiji ma zan iya ce maka shi kadai ne namiji duk da misali ba kya ganin cewar shi ma wata irin ba fata ake ba za a iya samun matsala tun da akwai iyaye gaskiya ban jin wannan iyayen shi za su ba da matsala gaskiya a sanin da na musu tunda su ma dai sun sani a matsayin dai kawai ana mutunci ba su san dai da soyayya ba sai dai yanzu. Yanzu sun sani? Yanzu sun sani. To wata shawara ke ne gun mai sauraro? To, ina so dai a fi nazari su bani shawara a cikin su wanne ya fi. duk wanda aka bata shawara za ki hakura ki dauka eh zan hakura ni dauka musamman inda dalilai masu karfi eh gaskiya